dukkan su yaran da nawa da nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ranjin ma na mezo zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Walli-walli mata a Alhamis mataimake shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris su karɓi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu nazarci darasin da mata a nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. Za mu kuma ɗora kan hirar da muka fara makon jiya da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Ya fi mu mata yadda kuka ji a gabatarwa yau shirin kallabi zai fara nazarin siyasa Amurka bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar Democrat. Wani buri da mata a Najeriya da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka daɗe suna neman cimma. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda Kamala Harris ta fito. da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta waɗanda za su yi fashin baki kan wannan ci gaban da mata suka samu a Amurka. Madam Helen Bako ta fara da bayyana tarihin rayuwar Kamala da yadda ya daidai da na galibin matan ƙasashen nahiyar Afirka da ke da burin shiga siyasa. In na tuna da ita Kamala hankali na yakan koma a kan shi Goodluck Jonathan. Mun san yadda shi Goodluck Jonathan ya zama shugaban kasa mm. a cikin tarihin shi a kowane lokaci, mm. lokacin da ya zama governor akwai abin da ya faru. Haka na ita Kamala Harris. Ita Kamala ta tashi a nan California kuma bata tashi a gidan mutane da za a duba ce a ah, ga sunan suna da arziki gashi nan suna da wani matsayi ba kamar yadda mun sani mamanta ta zo daga indiya maman ta zo kuma lokacin shekarun ta goma sha tara ta zo nan america sun zo sun haɗu da baban uh, kamala harris to girmanta ba kamar yadda na bayana ba gidajen wayanda a ce a zo a gansu ba amma domin zafin aiki da maman da shi baban a halin da suka koya mata shi yasa kamela har yau ta ɗauki wannan hali na an koya mata zafin aiki an koya mata ta yi kokori a cikin komi da za ta yi to wannan hali da aka koya ma kamala harris har ya sa lokacin da tana nan california ta samu ta je makaranta ta gama makarantar law school da ta zo kuma bayan da ta gama law school ta fara aiki <laughs> fa an ce Kamal harris ta fara aiki a mcdonald's ne fa sannan har an zuwan zaɓe ta ta zama district attorney a nan san francisco kamin nan an zuwan zaɓe ta ta zama um, attorney general na california so ta fara ne daga you know kamar yadda suke uh, tura suke faɗi a very low uh, level To, Ubangiji Allah ya bude mata hanya ga zafin aiki a wurinta, to Allah ya ɗora ta har yau gashi nan. An zo an zaɓe ta <laughs> mataimakiyar shugaban kasa kuma a wannan lokaci ita tana nan. Tana takarar shugaban kasa. To Hafsatu, wanda darasi ne kasashen nahiyar Afirka ko kuma mata a nahiyar Afirka za su iya yi koyi da wannan tarihi na Kamala Harris da ita Madam Helen ta bayyana? Kamar ita yadda Madam Helen take faɗa ita dai Kamala Harris ta fito ne daga family da ba su da wani a ce arziki haka talakawa ne. Amma da ƙoƙarin mamanta da take ta tallafa mata, take nuna mata za ta iya yi, sai ta jajirce. To ina jin mu ƙasashe na nan Afirka ko Najeriya in ce za ki ga kamar akwai bambanci da irin na nan. Na nan gaskiya suna ba mata ko mutane ko talakawa wanda bai da ƙarfi sukan ba shi dama ya fito ya taka rawan gani akan abin da yake son especially suka lura cewa kai mutum ne fa suka san cewa za a iya jingina a kanka wata za a iya dependent a kanka kuma an ga ƙoƙarin abubuwan da kake tattaka kamar ita kamala in kika dubi history dinta yadda michelle obama ta faɗa hillary clinton da sauran mazaje masu clinton din da su obama duka duka kowa na na'am da rawan taka gani da ta yi a taimakon al'umma tun daga ƙasan aikin da ta fara har zuwa ga yanzu yanayin jajircewanta da ƙoƙarinta yana cikin abin da nake gani ya ta mara mata baya ana ɗaukaka ta amma kin ga a gida especially aka ga mace sai a dinga mentality din kenan ana ganin ai mace ba za ta iya yin komai ba duk da ba a yawanci ma kika duba akasari ba a ba mata sarari su ma su fito a gani su taka rawan ganin su wannan kamala ba wai lallai din kawai tana mace ba ne ake so a bata wannan shugabancin amma an ga rawan gani da ta ta taka a da abubuwa da dama marasa families wanda ba su da hali suna ganin ba za su kai labari ba amma yanayin taimakon da ta yi take ta bubbuɗe hanya de irin waɗannan abubuwa na ci gaba ga mutanen da ba sa da hali ba ba wai sun fito daga family masu kuɗi ba ne dukiya haka ba a'a talakawa ne irinta to kin ga kuma in kika duba a gida abin da ke muke fama da shi kenan especially zan ce Najeriya inda na fito zaki ga kai in dai kai faɗan talaka ne fa to in ba wani an san dai Allah number one amma in ba wani ikon Allah ba ko da an ga cewa akwai abubuwan da zaka iya yi da zai taimaka ya buɗe ma ma saura hanya in dai fa ba kai dan wani bane jikan wani bane ko babanka ya yi kaza ko kakanka sarki ne da ko ya rike minista ya rike gwamna sai ki ga ba a bada wannan halin talaka ya samu shi ma ya kutsa wanda zai taimaki sauran al'umma sai ki ga in kika duba ma position din a Najeriya zaki ga abin ya zama kaman gado ne sai ki ga in wannan ya sauka yana son ya sa ɗan shi ko ya sa surikin shi ko ya sa jikan shi hanyar kenan in kika ga position masu kyau ba wai ba 'ya'yan talakawa da za su iya yin wa'annan abubuwan bane fa hmm. in kika duba aka zona aka jajirce yawanci a cikin 'ya'yan talakawa akwai masu ilimi fiye da inda ake zata amma ba opportunity an ki ba su sarari da za su cimma wannan burin su dai masu mulkin Najeriya in su sun sauka su sa 'ya'yansu ko jikokinsu ko kuma uh, uh, wa'annan abubuwan na affecting gida sosai amma kin ga kuma especially na mata din nan mm. mata gaskiya ba wai ina cewa uh, democrat ko republican ko nan gida pdp um, su a'a ba a ba mata sarari ana ganin kamar mace bata cancanta ta yi wannan ba wanda idan za a ba mu sarari za a ba yawancin mata sarari za su taka rawan gani yanda ake ganin mazan sun iya za a gani akwai matan da kamar maza su ma sun iya aikin akwai kuma inda akwai gurbatattun mazaje haka ma akwai hmm. gurbatattun mata saboda eh, haka ya za mu sake zuwa wannan bangaren eh, madam helen hmm. menene ya bambanta yadda mata ke neman guraben shugabanci a najeriya ko kuma kasashen na nahiyar afirka da yadda kika gani ana yi a nan amurka a nan amurka idan mace tana neman takaranci ko kuwa tana neman wani aiki yawancin lokaci in kin lura za su faɗa su ce iyayensu mata ne suka karfafa su neman wannan matsayi mm. mata suna duban iyayensu suna karɓar koyarwan iyayensu da sauran mata Lokacin da ita Hillary Clinton ta yi zancen neman takara na shugaban kasa, speech da ta bayar wannan kwanaki ta ce, abin da ya karfafa ta, ta duba wata mace, wato ita farari mace na farko da aka nominating ɗin zama mataimakiyar shugaban kasa mm. a nan Amerika. ta ce wannan matan ta karfafa ta sosai shi yasa har ma ta ɗauki 'yarta suka je su ji speech da matan ke bayarwa mm. domin ita ma tana so ta karfafa 'yarta ita ma so mata suna duban halayen sauran mata yawa ya nuna ce mata suna karfafa juna haka nan a 1920 wata mace baka ta fito ta nemi uh, ta zama shugaban kasa na Amerika. Mace na farko kenan baka wadda ta fito. Mm. To, ko da su Michelle Obama suna duban wannan mace ne. To mata suna karfafa juna iyaye mata ya kamata a Najeriya su fito su karfafa 'ya'yansu domin 'ya'ya mata suna duban iyayensu da sauran mataye da ke cikin society. tuma su zama kamar na mutane. Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu nazarci tasirin matan da suke rike da madafin iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Kada ku bari a babu kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla a jihar Kano wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu takwas ita kaɗai ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata ga dangadan. A yau, Hajiya Hauwa ta yi ƙarin haske kan wani tsarin a daidaita sau na mata zalla da suka ƙaddamar a birnin Kano wanda ke aiki da wutar lantarki. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Ɗaya bangaren mu kuma da muke na su kuma mata ne muke bi na karkara su ma masu sana'ar su muke bi muke nuna musu to za mu taimake su su inganta sana'ar su inda za su ringa samun alheri sosai kuma su samu nutsuwa kar a yi a kare a bashi ko a kare a rigingimu su muna koya musu hanyoyi da dabarun da za su inganta sana'ar tasu su ma muna karba musu loan amma su yanci na kankara in group suke haka ko mace goma kamar suna a kungiyance eh kamar suna yin man gyada haka sai mu hada su su goma to sai su hada su karbi kuɗin sai su taru a gida ɗaya su yi to su wannan mukan karbi kayan su ma mu zo mu saida musu a kasuwa don mu taimaka musu inda abin ba zai ringa katsewa ba ya zamana abin yana tafiya da sauri da sauri kuma suna ganin ingancin abin su wa'annan su kuma ka fara yi to sai kuma na dawo na ringa tunanin yawanci ni ina shiga a da su gaskiya mm. kuma ina jin irin kalubale ina gani da ido na ma wa'ansu wasu kuma yara na za su su faɗa min a gida da muka shiga mama ga abin da aka ga abin da aka yi kwacen waya eh, eh yarinya ta yar auta na ma ranar nan ta je makaranta wallahi suka kwace mata wayan nan da hikima da wayo suka dauke waya sabuwa ce kusa da ta kusan kwanta asibiti bata ga abin ya dame ta sosai mm. so kuma ina dan ziyartar hisba haka akwai wata aminiya ta ma ita ma ina je sai in ta jin cases kala kala kala na yan ajiri ta an wa mace kaza an yi kaza wata ta ce kan naira ɗari sai wani ya kwanto a jikinta kurin da zumma kawai ya shigo a kurin shi ya ce shi yawo ma yake kawai tare in ya ga mace irin wacce ta masa kawai sai ya biya kuɗi ya shiga kurin ya faɗi wani guri mm. dan kawai ya ringa kwantowa a jikinta kawai shi abin da yake so mm. kenan mm. wasu kuma su ga abubuwa dai marasa daɗi ga nan. so sai ga to in haka ne me zai sa ba za mu dan kawo canji ba duk da dai Kano gari ne babba amma dai da dan kadan da za mu fara idan Allah ya dafa mana sai ga an samu saukin abubuwan mm. so sai na fara tunanin kuma dama muna da tunanin wata sana'a ce a Kano ake ko kuma a kusan ko ina ma ake amma mata su ba su amfani da sana'ar nan eh babu ma kwata kwata mu a Kano na ai ba abu kwata kwata wata mace mai tuka adiri ta su a sana'a dai babu mm, eh so sai naga to ai ku abu ne mai kyau mu mu kawo mu ma matan mutum da na tabbatar ba za mu rasa jajirtattu masu da kakkiyar zuciya wanda kuma masu neman na kansu ba wanda za su yarda su yi wannan sana'ar so sai na fara tunanin ya zan yi ya zan yi so karshe sai na samu wata tana aiki da wani NGO sa nake gaya mata na ce ga tunani na ina so zan kawo NGO na waje ne na waje ne eh eh links ita eh, waje ne mm. kaman a London ne kungiyar take so sai nake bata na ce ni kin ji tunani na ina son na ga mata suna daukar mata yan uwansa a daidaita sahu maimakon cakudaddiyar yanda ake da irin abubuwan da yake faruwa marasa daɗi cakudaddiyar ba ta da amfani ko kaɗan su ta ce man gaskiya ne sai ta ce to bari mu dan rubutu a gani ko za mu samu support inda za a abin ya yiwu so sai ta rubuta sai suka yi acceptance suka ce to za su so sai suka fara zuwa wuri na lokacin ina pension board nema to muna mitin da su ya za a ya za a mai tunani na duk aka aka gama so da farko ma su ta suka za su tallafa min su bani babura kamar guda 20 ko 30 mm. mu fara yi da su free mm, mm. as grand so abin bai yi ba saboda corona sai ta su ciki na wannan tun lokacin corona kike tun lokacin corona kwarai da gaske tun lokacin corona ita ta dan dakatar da abin if not ma aida tun da mun yi nisa so da corona ta zo suka zo suka ce su ma yanzu ba za su iya bani kuɗi ko siya man wani abu ba amma ba za su yi linkin dina da inda za a samu kuɗi a yi abin so sai suka yi linkin dina da bankuna wajen guda uku karshe dai sai muka daidaita da stalin bank mm. su ma wani bangare na alternative finance banking mm. so muna ta mitin da members ina har maka yi ricin agreement cewa to shikenan sun yadda za su yi finance za su taimaka wajen bada kuɗi a yi mm. abin amma du matar da take so member mu da take son ta karba ya kamata dan ka equity contribution wato wata gudunmu wata ita ma na nuna cewa eh da gaske take tana son abu mm. so to muka dan saka kowa ya depositin kuɗi aka saka suka je suka yi mana wajen suka yi odar babur nan daga china so sai suka kara mana su yan jihohin suka ce to mi wani abu sabo tun da yanzu a duniya ana fama da maganar dumamar yanayi mm. so ga tsadar mai kuma dama da ake fama da ita mm. so don haka mu a raba mu yi a daidaita na mai na electric ne wanda baya amfani da mai ba kuma eh, baya babu inji ma tare da shi za a ringa cajin shi da wutar sola ko da wutar lantarki ba ana tafiya da shi sai muka ci to shi kenan mun yadda to shi ne muka fara yanzu babura already sun zo on ranar 21 ga watan nan da ya shige muka yi launching din program project din gabaki daya a Kano kuma dama mun dan zazzaga mun kai takardun mu duk hukumomi inda ya kamata a ce sun san da mu sun san abin da za mu yi to duk mun kakkai takardun mu kuma duk an yi asabtin malamai sun sassa albarka sun ce abin nan in dai Allah ya dorar da shi abu ne mai kyau saboda an tsaftace addini kuma an sama wa mata sana'a sannan kuma gashi an bada gudunmawa ta magana da dumamar yanayi din nan so mm. shine muka fara muke ta yin abubuwan yanzu haka muna nan muna kara refresher eh, training saboda tun last year ana kara horar da su kan tukin wancan karan last year mun yi to kaga wasu sun manta wasu kuma sun yi aure ma daga cikin su mun ƙara iban members abin ya dore man kai da muka sake advertising muka ce muna neman masu sha'awa mata wallahi yanzu mata har sun mana yawa yanzu a ƙasa mana da mata guda ɗari uku wanda suka fito zahiri suna son su koyi tukin nan yawancin su matan aure ne ma wasu kuma zawarawa wasu kuma wanda aka riga mazaje suka mutu suka basu da dawane yara ne wasu graduates ne da su sun gama aiki ba aiki sun rasa yadda za su yi amma ga takardu muna cewa muna sanarwa cewa muna neman mata da suka da ra'ayi wallahi yanzu ofis mu har rasa za mu yi da mata mm. to amma ni ina jin daɗin abin saboda muna so mu yawa ake eh, mai yawa mai yawa mai yawa sai dai baburan naman dai ba su da yawa sosai gaskiya guda 120 ne yanzu eh, hmm, amma dai 120 za a fara eh da guda 120 ne suka zo da su za mu fara kuma sun sake mana oda wasu guda ɗari biyar yanzu haka suna ruwa muna expecting za su zo Lagos daga Lagos kuma za su zo Kano to dama muna ta yanzu kuma tun da ga matan suna so to muna ta ƙara yin horarwa inda da babura sun zo kurin kowace mace za a bata tana yin tuki tana aje deposit tana yin tuki har ta gama biya shikenan babur ya zama nata mm. to wajen tunda kuke kun dan kwambi kuna gwada waɗannan babura mm. kuma caja su ake kawo yanzu da gwajin da kuke da sauransu mm. batir ɗin idan an sa yakan yi awa nawa Eh, yakan yi awa takwas zai yi tafiyar kilomita ɗari mm. sannan ya ƙasa mm. so sun faɗa mana idan kina tafiya kika ga ya rage ya kai kaman saura kilomita 20 ya ƙare to duk inda kike ki fara tunanin zagayowa ki dawo station eh inda zaki ajiye ki canza wani hmm. so in kina so zaki iya amfani da biyu ma a day amma dai da yake farko ne muna so gaskiya mai limitin din su ba titunan da za su ma ba kowane titi za mu yadda su shiga ba hmm. za mu saita su da iyakacin titunan da za su bi hmm. yanzu focus din mu yawanci akan dalibai mata ne da safe karfe 8 karfe 7 bakwai eh, shida zuwa bakwai da rabi already an zo an fito an fara kai yara makaranta kamar daga titin gidan murtala zuwa buk all uh, uh, uh, side all eh, side kin ga anan akwai makarantun yan mata da yawa eh so daga nan za ta ringa ɗiba ta cika ta kai su so idan ta kai su muna nan muna yin tsari na delivery shi kuma mhm. shi ma to eh. delivery na kayayyaki eh delivery na kayayyaki eh so idan ta samu to shikenan za ta je ta kai wannan delivery din kuma za ta bi hanyar delivery din tana yi tana daukar passenger tana ajiyewa mm. within limit din so dole za mu yi din su ba kawai sakin su za mu yi sasakai ba mm. saboda magana security kuma magana kinga farkon abu ne duk da dai yan adaidaita maza suna ganin kamar mun zama yan kishiyoyinsu haka so shi yasa ba ma so su ga kamar ko gugayya muke so mu da su a'a duk sanda ne magana ana nuna ko ba mun zo mu gugayya da maza bane a'a kurin dai mu ma muna so mu amfana da harkar sufuri inda maza suke amfana a Kano daya kuma muna so mu taimaki mata mu marasa sana'a marasa abin yi su samu abin da za su yi a ciki sannan muna so mu tallafa wa matanmu su samu su ma su moru wani abu daga wannan bangaren na sufuri sannan kuma mu ba da gudunmawa ta maganar zamamar um, yanayi da ake fama da shi a duniya yanzu to na ji kina ta zancen dumaman yanayi abu ne mai kyau hmm. to kin koro zance kuma ga kin mace dole akwai gwagwarmaya hmm. tun daga wancan lokaci da aka fara mata zalla aka zo wannan abin a daidaita sahu hmm, wani irin kalubale aka cika da shi akan hanya to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambayar zuwa mako na gaba uwar gida Ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hawa Ahmed shugabar ƙungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano da baƙinmu na yau 'yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. sai kuma wakiliyar baraka bashir a birnin kano da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Yes,